a roƙon Allah subhanahu ta'ala a girma da buwaya mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada da taɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi za ku ta mana kurakuranmu da zunubinmu da taƙaitawanmu ƙara mana imani da himma da islasi kuma rufa mana asiri duk da muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo Waliyu zali ذلك والقادر alai. bayan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau laraba tsara daidai ko a watan sha'abana na wannan shekara ta hijiriya da muke ciki 1447 wanda ta yi daidai da 28 ko ga watan daya na shekarar miladiya 2026 kuri haƙuri game da jinkirin zuwa da na yi nasu da zuwa ana baki ne da yake sasan azumin ba sai ranar litinin da alhamis yanzu ake yi ba ana yi na a sha'abana ana taitwa ya ɗauka in ba su zama cinkawa sai na su afwan alhaba yanzu dai muna nan muna bukatan ƴan uwa addu'o'in ƴan uwa yayin da za su yi sahur da buɗe baki game da azumin muka da suke na wannan wata mai alfahari? kuma azumi ne na na alhamis wanda aka samai da'inan na yayin buɗe baki ko kuma sahur na yau a sa masallacin na addu'a a sashi addu'a a sashi addu'a a sashi addu'a yadda aka so a kaiwar haka nan waje yana buɗe ana karatuttukan na mabasu haka kuma da yake addini na Allah ne shi ya rantse ta zai kiyaye addininsa kuma shi ya saukar da shi shi ya sa ya yi surviving har yanzu babu wanda ya kai girman zalunci wa man azlamu ce a cikin dukkan zalimai babu wanda ya kai girman zalunci cikin mimman mana a masajidan lahi kan su a fi da ke kokarin hana masallatan Allah daga an yi ibada an yi karatu kuma an karanta alqur'ani ika ma kana lahum an yadkhuluha ta qa'ifina wannan da dace masu shigo ba sai a tsorace a firgici a koye a laƙe kuma fi da fizyun kana su da wani irin tatsewa a cikin duniya kuma fi akhirati azabun azim da azaba mai girma a gobe kiyama a wani kamfani ne ko ma'aikata aka yi tajikin ɗinta inda aka yi tajikin nan da na rantse muku da girman zatin Allah nan an daɗe da rufe shi a makarantar nan an dace da rufe ta an sallami yara masu tafizin ƙur'ani an sallami yara masu islamiyya da an sallami ma'aikata masu shara da masu tsaron nan duka shekara ɗaya da yanzu babu nan da ɗaukakin addinin shi yake fitar da haƙoƙinsa ba a ga yau shekara ɗaya ba a yi nasa na wata-wata ba duk kuɗaɗen a riƙe su a zanɗe su kuma da maɗaukacin sarki da iyawansa da manninsa da nufinsa da kalaninsa yana tafiyar da addininsa ba wanda ya san ma yake tafiya lura gulob sun mutu a waje an wajen ga yadda da yake da ya turo mutane suka kashe miliyoyi suka sanya waɗannan suka yi fenti nan suka yi komai wani cikin ɗalibai ya kawo lafiyan ba su da sunan da biyu manya-manya aka sa yanzu mun ta sama ramadana kuma kuɗaɗen buɗe bakin da ake gayyato al'umma a sha ruwa a ci abinci a yi addu'a a samu lada da suke suma. to saboda haka wanda yake so ya ba shi rahama da danci da masu buɗe maki ga wani account nan an sa a gefe gefe wanda zai taimaka masallacin ake ba malam tukur ya bawa ba malam tukur zai iya mutuwa yau da daddare zai iya mutuwa gobe da sauke malam tukur zai iya gari da bana ba nan na al'umma ne na ƴaƴanmu ne na jikokinmu ne da kasu a kunninmu wasu kan sulhai da kasu suna nan to da yardar ɗaukar nan yana nan kuma da zai kawo masu gudanar da addinin Allahnsa da Allah maɗaukakin sarki ya ga dama ni ɗan jus ne haifafin jus ne ba so. Allah ta su in zo a gina nan a gina nan a kula da shi Allah ya so malam tukur a haifanka ba a gida inda ka suke amma a zo a yi shi a kaduna a amfana kowane individual da yake da bukatun nan nashi malam tukur bane ba na kakin malam tukur bane ba na gado ne, ba na tsayarwa bane al'umman musulmi ne a hannuna ni ne sila ne na zo daga kano na kasar laraban da suka ba da kuɗin suna nan haɗa rayu suna ta ziyara kan kan suna tafiya saboda haka idan aka yi wa masallaci nan addu'o'i kaci Allah ne aka yi wa saboda satuttukan da muke su dauna malamai da suke koyarwa su dauna bayanmu da suke haddace alkur'ani nan su dawama su haddace waɗansu su zo waɗansu su zo waɗansu su zo wannan ne baranmu da za mu riƙa yi sahur da za a yi da asubin nan a yi buɗe baki a yi buɗe karanta ƙur'ani ya yi ya yi wa masallacin nan babu wanda ya zo ya tabbata ya abu kargumi ya ta kama masallacin shi na nan ana nan amma fadari masallacin Eh, sama da yadda da yake muna so Allah ya karɓa mana ne ba fata wanda za su fara aiki alkhairi da yamma su rusa Allah ya abin shi Allah ya yi alkhairi wa in ta wa in ta ya sabbi kuma sai ya juya wa addinin Allah zai kawo wadansu Allah roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara ma majalisin nan albarka ba ginin ba Allah horewa al'umma da za su rike nan ko bayan mutuwan mu Allah wa al'umma nan da za su rike nan ko bayan mutuwan mu Allah wanda ya hore su kuma innahu waliyu zalika qadiru alai to da ka duk mai taimakawa wallahi sallahi ko ban shi cikin amana za a rike kuma ya zo ya ce ga abin da za a yi ba zai zo ya ga abin ku ba an yi shi da yardan Allah yardar Allah mun fi kowa gudun haram da yardar Allah mun karanta haram ɗin, mun karanta fansu fansu na haram lokacin da muke aiki a charity duk wanda ya san alfurkan na kano ni ne na hudu da ya kafa wannan wajen gani a bakin kinara wani ya fita ya ce a'a duk wanda ya san almuntakal islami ni ne na hudu da kafa wajen lokacin gwajin da ake indana ko ake turo mai da kasan waje karibin wani bai ta da cewa a hannu ne ba saboda cikakkiyar amana da suka rasu a riƙe da suka ce mun turo ka ta zo ka riƙe nan na duna a yaɗa alheri duk wani dokumen da aka turo ni da shi aka ci ga mishin da abin da suna nan a hannuna saboda haka alhamdulillahi. alhamdulillah 25 in sabis 26 alhamdulillahi alhamdulillahi wanda Allah ya ɗauki shi sai da ya gama mutum da ya iba masa ne ba zai wuce wata aya ba duk malamin da ya mutu za ka ga akwai ayan da ya tsaya a kanta karatu karatu cikin shi to ana cikin ba wannan ayan ka gama ka dawo kuma annabawa abin ya yi ma wannan mutum da sun albarka tarawihin mu da hajjijin mu tafsirin mu da za a yi da za su cikin da da su suna ne bayan hajji za a yi resumin Allah da monthly lectures din mu Allah ta mai daga addini ya kama kama addini da mu dace yardan Allah ta ta'ala darasu mu na yau za mu yi bayani akan zuhurul bid'i bayanan bid'o'i masu bayyanar da bidiyoyi da masu kirkiro da shi kanku. suka cire sunan manzon Allah sai su sa bidi'a kan ma sai su kauce manzon Allah su sa bidi'a na sai su kauce sunan manzon Allah su sa bidi'a yau da gobe yau da gobe ya kai gaba daya an saba mutane da sunan manzon Allah an dasa musu ne bidi'a kuma su ga lahira ba a musu ba lahira ba a kasa musu ba yaushe ne bid'a ta bayyana a rayuwar musulmai wal asbabul lati addat ilaiha za mu ji sabuwan da suka sa har masu tunanin kirkiro bidiyoyi su kawar da suna dalilin da su suka yaka me suke tagikin ne ajandansu na farko zuhurul bid'i fi hayatin musulmina bayyanan bidiyoyi a rayuwar musulmai ya samu matsalata ne kuma matsaloli guda biyu al-matsalatul kula matsala ta farko da za mu taɓo waktu lokacin bayyanan wannan bid'ar yaushe ne ta fara shin manzana yana raye yana gani yana ji aka fara bidiyoyi ba su da hankalin da sarfada ma ya rasu na a wani zamani ne a wani kani ne kana shaikhul islami ibn taymiyyah rahimahullah shaykhin musulunci dan ibn taymiyyah da ubangiji ya masa rahama yace wa'alam kani kai musulmi mai karatu ko mai sauraro أن Ba wato dukkan gaba ɗayan bidiyoyi idan ka tattara su mu'allika suka shafi ilmin mukan addinin musulunci wal ibadat da waɗanda suka shafi ibada innama waka fi ummati sun fara kunno kai ne a tsakanin al'umma fi awakhirul khulafa'ir rashidina ƙarshen ƙarshen ƙarshen halifancin sababbin manzo Allah guda hudu ne Abubakar da Umar da Usman bayan ƙarshen su to a ƙarshen a ƙarshen rayuwar lina Ali idan ka yi calculation da zamanin da aka aiko shi da annabci shekara ashirin da ya yi da uku sai da uku ya karɓa ya yi nashi shekarun a cikin na abubakar kuma ya yi nashi usman ya yi nashi Ali ya yi nashi shekarun ya aka cika shekarun kowanne ya ka haɗa da nan sallallahu alaihi wasallam ba sa kaina a yanzu shekarun kowanne ba ƙarshe ne kama akbara bihin Najiyu sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya yi yayi ya yayi hasashe yayi hangin wannan abubuwan za su fara bayyana bayan mutuwan shi ne ya fitar da al'umman tun yanzu da yake kala man ya isminkum wanda Allah ya tsawaita rayuwarsa a cikin ku ko a yara ikhtilafan kafiran zai gari kita rikita kirkire-kirkire saɓani-saɓani masu yawa in wannan lokacin ya yi to gari ga kafi alaikum sunnati nemi sunnata ta inda take ku karanta ta ku karanta da ƴaƴanku da iyalanku kuma ku san da ita وسنة الخلفاء الراشدين mahdiyina, ku nemi dukkan abin da kuka da abubakar ya yi ya rayu a kai da shi da da sayid na usman da ali duk abin da suka yi suka rayu a kai ɗauko nasu ku haɗa da nawa ɗauko nasu ku haɗa da nawa kuma sai ya abubakar a masar bishi da aljanna na abakar siddiqi ne sahibu rasulillahi sallallahu saniya isnaini huma buhari kuma yana auren yar sayyidina abubakar kuma sayyidina umar shahidi ne shine na biyu da aka yi wa albishir da aljanna sun yana doron kasa shine wanda ake buɗe misali da adalcinsa a duniyar musulunci shine ya faɗaɗa daular musulunci ya karya daular romawa da farisawa gaba ɗaya kuma sarkin azuƙalin ya zaɓa wa manzansa muhammadu ya sayyidina umar kun yi sayyidina usman radiyallahu anhu zunnu ne shahidi ne dama rank din waliyan Allah manya da annaba sai siddiƙai sai shuhada'u sai ne shi ma an al da al-janna in yana doron ƙasa bai mutu ba kuma za ku ci duk mala'iku kunyan Sayyidina usman suke ji kuma su umar idan ya shiga wannan din yana dandarawa zai je cikin shaidan ya hango shi da cikin zai zaga ta can a cikin yakowa zai haka baya taɓa hanyar da ta yi na umar manzo aka ya auren masa da ƴaƴansa guda biyu shi kuma saboda yadda da Usman auren masa rukayya da ta rasu he ummu wani ne ta fara rasuwa Ya'ya biyu mutum yara rasu ka tsauran masa da ƙyarta. Yara su ka daɗa ɗauko kanwar bayar kuma ƴaƴan manzan da ɗaukon manzan da na mutum ai iyaka ne sosai sai na abu na hudu shi kuma ƴaƴan bakanni ne da manzan Allah da sayi na Ali kuma riƙon shi manzan Allah shi yare ne shi tun yana ƙarami a gidan manzan Allah ya girma kuma ya aurar masa da ƴarsa mafi soyuwan ƴarsa na na fatima ya auren masa yi na ali kuma shi ne na hudu wanda aka yi wa albishir da shiga aljanna wanzu Allah ya ce kun ga waɗannan bayin eh sun hudu ne nan to su ne khalifofi na shiryayyu ne masu shiryarwa su kansu Allah ya shiryar da su shiryayyu ne saboda lizinta na da suke yi akwai abin da su kaɗai ne suke ganin shi a waje na su fi kare alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin in rikita rikitan nan ta kullo hayaniya irin na malamai an a wannan ya ce wannan ya ce wannan ya ce dare da rana ga su a social media annabi ya ce the only way out ku nemo inda suna ta kundayen suna ta suke ku da na halifofi na a kundayen nan sahihul bukari da kundi na biyu muslim abu dawud na nasa'i ibnu majiha da sunan kutubu sita da ibnu kuzaima ibnu abin duk wata akwai magana wanda ba haka take malamai sun tashi cikin filtarin ɗinka sun sa su a littattafai daban sun ce ku su littattafan nan kuma hadisi yana da rauni a kusa wannan hadisi yana da rauni wannan hadisi karya ne kirkirare ne wannan hadisi ba shi wannan hadisi Allah ya hore wa annabin su da suka yi ma wannan hidima kuma Qur'anin kuma Allah ce mu muka da shi mu za mu kiyaye Qur'anin nan nawa ne ku dani da shi inji Allah na nahanu nazzalna dhikra inna lahu lahadithun tanzilun min hakimin hamid la ya'tihi al-batilu har ya ba ta kullo wa qur'anin nan min bayna dai wala min khalfihi ko ta bayan su karya ne ko karamin yaro a nan ka zo ka samu yana karatun in ka cire ibo a wani harafi ya sani ni ya ciro ya wani ɗigo kuma ka tsara ya san kuma da haka rigakafi na farko manzon Allah ya san za a yi waɗannan abubuwan nan da ba kuma ya faɗa mana mafita wa awwalu bid'atin zaharat bid'atul qamari farkon bid'an da ta fara kullowa al'umma ita ce bid'ar yan kaddara alƙadariya wanda suke ganin duk abin da kai Allah ne ya ƙaddara maka ka sha giya ba Allah ne ya kaddara da ya gaya ma da baka sha ba ka yi zina Allah ne ya kaddara da ya gaya ma bai yi zina ba kuma ta ya za Allah ya kaddara ka yi abu a ce ya azabtar da kai kuma da haka kaga wata buɗe wata ƙofa ce ba Allah ya kaddara ka yi waɗannan Allah yana son alfasha Allah yana son ka sha giya Allah yana so ka yi sata a yin luwaɗi ya mai amfani aiki da manzanni mai amfanin halittar wutar jahannama ne hikiman saukar da alƙur'anai da littattafan samaniya duka mutane yi ne sai ka an kaddara su da ta ba yanda za a yi an suna wa mutane ko kayi na in Allah su da kai an zalunce ka wani bid'an qadariya adam bai da wato ability na hana kanshi ba zai iya ba ai Allah ya kaddara kita ci farkon bid'a wa bid'atul irja'i sai bid'an wato murji'awa su murji'awa a kidansu ita ce imani furtawa a baki da yadda a zuciya a da aiki wansa ta in illa ka musulunta ta yadda har zuciyanka ko ka yi ba yi sata ba ba ka yi azumi ba ba ka je haji ba ba ka fi da ba ba ka yi kowane aiki ba sai ta aljanna ne kamar ku ciki cewa imanin mutum da na jibrilu dukkan ba su kai aiki ba ba su kai aiki ba sun fi da aiki cikin menene rukunan imani kake imani ta in ka da zuciya ta furta da harke shi kenan aiki baya cikin hakikanin imani kuma duk wani mai sa'asa da saba wa Allah wannan baya rigan imani shi ko da one percent. imani shi yana da percent. mumini ne a duniya duk ne a gobe kiyama ina imani baya karuwa baya ne rabba yana nan kare turan da yi shi kawai babu wani aiki da kitawa ne imani shi ya karu kuma saboda yawan sabonka a ce yau imanin ka ya ne ya rabu babu sun saba ma wannan idan da jini amanu ثم ازدادوا إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ayoyi sun nuna imani yana increasing yana karuwa saboda yawan aiki yana raguwa saboda yawan sako abu da za ka yin shi kake da jima ya ga ya yanzu ita imanin ka ya sauka wannan bid'a ita ce murji'awa wanda sun koma da aiki kyauta sun cire aiki a cikin ibada wa bid'atu tashayyu'i next ai ci. shi'anci shi'a he suka kullo wa jama'a da nuna tsananin wai kaunan ahadin manzon Allah halin aiki ne su sai suka kullo wa mutane in sun nuna maka koyan manzan Allah ne da iyalan manzan Allah su ma wa wanda nake so sama da su sai ka shigo an ja ka an ja ka can ka kawo ya su ba haka bane in ka shiga daga ana tsine wannan Aisha in ka dulma ya ka ashe tsine wa na Umar ake da Abubakar da Usman in ka ci ka dulmai a ci maka dukkan sahabban manzan Allah dubu ɗari nan da ya mutu bar su a wannan lokacin kafirai ne sai da waɗansu ɗan tsiraru suka shiga sai alkhabari hawari dawa kuma su ne waɗanda suka fitar da yi wa shugaba ɗa'a irin sayidina ali hawari dawa su ne alkhawari suka ce wato imani ya shafi abin da Allah ya yi umarni da shi da manzansa nan imani baya rarrabuwa mun san da Allah ce al-imanu bid'un sab'una shuka ko imani yana kashi kashi kashi har 70 kashi a alaha shine ne da demokrasi shine la ilaha illallah mafi karancin imani shine da wani abu akan hanya da zai cutar da mutane shine mafi karanci amma misali mu kawo yan abubuwan da za mu ji kashe imani amma da ayu nino a hannu a yuhibbu a akhihi a yuhibbu li nafsihi idan ku baya su zamo mai imani sai ya sowa ɗan uwansa musulmi irin abin da ashe ka sowa ɗan uwanka musulmi irin abin da kake sowa kanka imani ne mai zaman kanka a nan man kana yu'minu billahi wal Afirka, akhir falyakul khairan wanda ya imani da Allah da ranar cewa ga Allah ya faɗi alheri ya kalli alheri da ya shi da mutum shi ya tabba alheri zai kuka game da shi ya kuke bakin shi ashe faɗin alheri ga mutum imani ne mai zaman kansa man kana yu'minu billahi wal akhiri fal falyukrim jarahu. wanda imani da Allah da gobe kiyama zai tsaya ga Allah masa hisabi ya girmama makwabcinsa ya daraja shi ashe girmama makwabci imani ne mai zaman kansa idan ka yi shi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu wanda ya imani da Allah da gobe yama ya girma bakonka ya girma bako imani ne mai zaman kansa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum a kuna Abba ilaihi, min waladihi wa walidihi wannasi babu ɗayanku da zai zamanto mai cikakken imani sai ya fifita tsona sama da yadda ke son mahaifinsa da ɗansa da matansa ce son manzo Allah imani ne mai zaman don ka so Allah shi kaɗai baka so manzo Allah ba ka yi ba. manzo Allah ta sa la yu'minu ahadukum ba ba ta taba'adan wa jaruhu da'i'un wanda duk ya kwana yana koshe alhali ya san ya kwana da yunwa yana tane wannan bai da imani a sai ka taimaka a maƙwabcinka da ciyar da shi ya koshe yadda sai na kwana a koshe imani ne musamman kansa Allah ya kawo irin waɗannan ya umina iman kunya ko kunya tana cikin imani irin waɗannan akwai littafin da wani malami ya wallafa ya kawo shu'abul iman so manzo Allah ya kawo imanin daban-daban kowanne mai zaman kansa manzo Allah ke har saba'in da yan kai saba'in da sai ya faɗi wanda ya fi kowanne da ƙololuwan ya ce la ilaha illallah la ilaha illallah sai ya kawo mafi karancin shine ganin kwalba ko kaya ko dutse da za a yi tuntuɓe da shi a cutar hanyar ka saudi ya kama da mafi kurewan da mafi kankan sai ya jero waɗannan in between tsakanin waɗannan duk da ka yi imani kuma Allah ya ce duk wanda Allah ya cire masa kunya idan ta tastahi fa amma shi ta wannan zai maka abin da ya ga dama su waɗannan masu aƙida jarki su a wajensu babu wai wani imani ya rarrabu imani duk ɗaya ne kawai sun saƙa wa ahalu suna a kan wannan sannan ya ce suka ce aƙidar jawa duk mutumin da ya aikata sabo sako ko wanda bai kai shuka ba yi giya matashi annaminin mutum mai haɗa mai gulma mai ƙarya mai tafatar duk wani abin da aka sun sako ne suka ce waɗannan za su dawwama dindindin a wutan jahannama gobe shi kuma Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ne amma wa yaghfiru ma duna kada gafarta duk wani zunubi da bai kai shirka da wanda ya so sannan annabi sallallahu alaihi la yakhludu fi nari man kana fi qalbihi misalu habbatin min al-iman bai sabon ko ya shiga wuta matakan akwai imani a zuciyarsa da tauhidi daidai da kwayan zarra sai ya fito wutan nan komin daɗewa komin jima sai ya dawo aljanna su kuma suka ce a'a su a wajensu a yi karyawan rayuwarsu to kan da wani a wuta haka akidansu yake da kurjuna an dini sun fita daga addini kwata-kwata waɗannan shi yasa su za ga suna isolating kansu sun gina garin su darul hijirati suna nan da amir ɗinsu ba sa yi ma wani shugaba mu baya inda na musulmi sai amir ɗinsu da suka na kuma suna fitar sai isolation kansu can da an same su a kanan naija darul darul hijirati so ba sa mixing da mutane wai saboda ana yawan karya ana samu tutar su da suna tafi da duk musulmi da shugabancin da aka ba shi sai na amir ɗinsu wa ammatin nasi kuma su barranta da sayidina ali kuma shi a sayidina ali su alewa saboda yana auren yar da Allah na na aisha ai ahalul baiti ne shi kamar aka zuɗi waɗancan wannan su ne bid'o'i hudu suka fara kunno kai a addini yan komai kaddara ne yan murji'awa kawarijawa sai shi'a walamma hadasa ilfurkatu a adam ali osman yayin da aka samu rabuwan kawunan musulmi sakamakon kashe sayidina usman na ga muku rabuwar ku Kawiya a can asiri da rundunansa suka ce ba za su yi masayi na Usman mu baya a babba wai don bai cancanta ba. Kan zakulo waɗanda suka kashe suka kashe na Usman ba za su yi sayidina da aka zaɓa khalifa ba za su masa baya a ba sai ya zakulo maka ɗan sayyidina Usman radiyallahu anhu shi kuma sayyidina Ali da shine khalifa shine general control wannan gwamna ne kawai ya eh, za a gwamna ya ja da shugaban kasa ka hau khalifa ko duk ya hau yana reshuffling cabinet din shi canja wanda ya canja wannan sai na canza wani aiki kai sauka an tura wannan kai ce ba zan sauka ba wajen ba a kama waɗanda suka kashe sayidina Usman amma ba irin wanda suke shi ba sai gwamnati ta tafi komai ya dawo mai kan kanta ce ato wannan saɓanin da ya je munafukai da suka shiga ɗan shi a suka samu tarzoma wannan fitinan da ta faru ɗin to sai aka samu waɗansu ƙungiyar bidi'a kuma sai suka kundu aka samu irin ɗan haruriya haruriya fi awafiri asiri sahaba kuma a ƙarshen zamanin sahabbai kuma kashima al'umma suke sa musu ta'addanci musulmai an samu wata ƙungiyar suka fi a awafiri asiri sahabati sannan a ƙarshen ƙarshen ƙarshen rayuwan sahabai inda aka samu zamanin sahabai in ta tuntu ne su ta rage ƙasatul hajji ta tuntu ta tsakari asiri ibnu umar ibnu abbas wa jabir wa amsaluhum min as-sahaba suka samu kuma waɗannan suka kankama yan ƙadariya idan aka murji'awa suka faru a kusa da waɗannan wa amma jahmiya akwai waɗansu ake kiransu jahamiyawa malamin su sunan shi jaham ibn safwan shine ya kullo da wata aqida sai almajirai suka fi kamar da wanda kuma da bukwara musu ɗaya ne ko sai ya samu abu ne aka fi kyan ko kyan yusufiya kamar yadda abdulwahab abdulwahab yanzu yana yakan bidiyoyi a saudiya bidiyoyi bidiyoyi abubuwan da ba a san su ba yana yakan su yana jirgin da addini majiransa su suka kira rika kiran su wahabiyawa ba wahabiyawa mu ma ya ɗauko a nan kana ya a ana ci a tsaya a kan kansan suna a cikin wahabe ne yan wahabiya a wanda suka karanta wancan suka bi wancan ra'ayin malamin suka abin nan da shi irin su tauhidi nan da muke karanta usulu talafa a cikin majid da kitabu tauhid duka wannan malamin ne akwai wani wanda ba dare da rana sa sai sai ya zagi shek Abdul wancan lokacin sai wani malami ya kai masa ziyara sai ya ba shi littafin abdulwahab din abu sai ya ci da bango ba shi bango inda sunan shi sai ya sa wani bango da plan ya gaishe su ka fesa su ka fesa a kan suke wallahi zan koma ta ya karfana nama na littafi ya karanta ya karanta ya karanta ta kai ba ganin littafin irin wannan ba littafi da ke kan tsefi mai tsefa mutane wanda ka kan shi ya neme shi yake kai ya ta nemi littafi irin wannan ba haka ne ke sai ya kawo bangon sai ya manna masu cikin ga mawallafi shi ya sani Kuma na shi ne eh ake kira a kai kina e eh. a sha mun ce gaya mana ake aka kama mana game da shi ne wannan hikima ce a cikin me da'awa hikima ce a cikin da'awa da wani ne ɗan zai ce ba zan kai ma ɗan bidi a ziyara ba ka kai mai domin a samu ana sassautowa ana sassautowa ana gaisa ana sassautowa a shigar da irin wannan a shigar da irin wannan Shi ne ko ila sabili rabbika bil ta fi sana ai kira zuwa ga ubangiji kira da wa'azi mai kyau gaske Haji Tura suna da wani problem wai karkai joji littafi da bangon sa ko? Ko ba ta ba, karkai joji mutum ko littafi da bangon sa karanta ciki. To kar da ganin mutum kawai ka yanke mai hukunci ka yi mu'amala da shi. Ka gano ba yanda ake da san shi a zahiri ba. waɗannan jahamiya ne a ƙidansu su kuma ya suka kore waɗansu da sunayen Allah sai suka kai suka bar bakwai kawai suka bar bakwai kawai wanda za ya karanta fa'idi a da akwai da aka yi la ilaha illallah sai aka ci la la khaliqu ya ma'abudi wa la kaza illa illa kaza kaza aka ta abin nan shi Allah qadirun muridun sami'un basirun mutakallimun menene su ko su tabbatar Allah da sunayen sauran sunayen Allah wajen nan kiranin ta zuwa sama inda sauran da ba su da su ba suka kori kuma suka kori su sofin Allah alimun ne sun yadda amma da ilmin ba ilimin tasirin mai gani ne abu ba ta da ganin ba haka suke abin nan ko za ana kira mutum mai kuɗi ko kuma yana da su ba ta a riƙe ku ya da Allah na zan san ɗan ɗari biyu haka mai kuɗi kullum kai neman ɗari ba a na ansa mai kuɗi amma kuɗin. Kuɗin Allah ba haka ne. wanda ya kama ka suna na kaza to yana da ne kace maka shi Allah ka alqawiyu da cikin sunan shi da ya kafi da yake maka ku mai azurtawa ka ka ji adam ko halittun Allah tun da aka sun bai da kai halittun Allah sun kwana ba su ci ba kace arzikin Allah kan cinye ya ƙare. babu ka samu ba sai ya ce maka almaliku ai almaliku mai mulki da mulkin mu ana iya kira mutum sarki sarki ya kira an zo a zama a kungiyar mulki ba ba su gada ba kakanni shi ba su yi mulki ba amma yana an su sarki ba su kalla ba haka ba ne duk sunan Allah yana tafiya tasiri budu da Allah waɗanda suka kore wa Allah baya sama baya ƙasa baya gabas baya yamma baya kuma baya arewa baya cikin duniya baya wajen duniya aka ci ai da babu ne wannan kada cikin kawanta Allah to shine a idunsu shine asali muka girma muka tarar a nan kawa'idi duk wanda ya sauta kawa'idi ana ganin shi lallai ya kure wajen aƙida aƙidan a waɗannan mutanen ne su abin nan a sha'ira a sha'ira abin nan ko jami'a a sunan dai kala-kala su ka fito malami sai ya kafa majalisi kawai sai ya ɗora mutane a kan wata aƙida sosai har danganta shi da malami a rika eh, da su tijjani da ya zo da a cikin shi ɗan tijjaniya misali da ya zo nasu a cikin ɗan wannan ya zo da nasu a danganta da su ɗan zargaciya ɗan kaza ɗan kaza tara rufa mana asiri su kuma waɗannan mutanen jami'an sun zo a ƙarshen zamanin tabi'ai almajiran sahabban manzo Allah ba da mauti Umar bin Abdulaziz bayan mutan Umar bin Abdulaziz da ta da adalci da irin na sayidina Umar wannan ke khalifa na biyar ma ruya annahu anzara bihim shi ma Umar bin Abdulaziz din kafin ya mutu yayi wa mutane gargaɗi mutanen zamanin su gargaɗi mai ƙarfin gaske mai ƙananin gaske game da waɗannan mutanen a kiyaye su kana zamburu jahamin da kurasan ya ta samu ƙasar kurasana sai jahar ibn sufyan ya fito su jahabiya sai khilafat hisham bin abdul malik a zamanin khalifancin hisham dan Abdul Malik to kuma hadhihi al-bid'u wannan bid'o'in gaba daya idan ka tattara su abin kula su sun fito ne fil qarni tsani a karni na nawa ƙarni na farko ne ƙarni manzo da sahabbansa ƙarni kuma shekara nawa yake ɗauka ƙari sai bayan mutuwan manzo Allah su kansu da shekara ɗari bidiyoyi eh? shekara ɗari a waɗannan suka fara ma'ina ne a ƙarni sani a ƙabatu maujuduna ƙarni na biyu fara na'am eh to lokacin sahabin ma akwai ragowansu ne Bukat an karo ala ahliya sahabai sun yaƙi masu irin wannan aƙida. Ƙananan sahabai ba su gawo ba annabi ba. To sun mutane sun kyamata wa mutane aƙida suka ce mu a zamanin ba irin wannan ba. Kuma zaharar ke i'tizal sai mu'tazilawa suka fito. Ba hadathat fitanu bainal muslimin. Wannan fitina suka fito. duk wata bidi'ar da ta ga ta fita to suna yaƙin sunan manzo Allah ne da ahalu sunna na tsantsa da suke kan in za ka magana kan alwala ba ruwansu da kai za ka yi akan azumi ba ruwansu da kai za ka taɓa ji an taɓa wai ta kai alwala ko sun tara ka hudu ne ko shida ba a taɓa in ka ana faɗa to an taɓa ƙidan. an ce abu ba kyau ga yanda yake a zamanin manzo Allah an ce abu da kake kirkirarre ne an ce abu da kake a san da shi ba in kan ji an yi fada tsakanin musulmi a kan aƙida shi sa sulhun da ake so a yi yanzu tsakanin wai a zauna lafiya Kai ka yi hakuri in ka ga wannan yana faɗan tsakanin manzo Allah ka bar shi kawai shi ma wanda ka fashi shi ma wanda ka shi ni na ka fashi da nan to ina man ra'a minkum munkaran kuma fa ina wa'azi fa ina faɗi manzo Allah ku isar mun da kuna ga mutane fa ina faɗi manzo Allah ku hana mutane akan ba ku mai da su turbin da nake kai na mutu akan yi da sahabbai abin da ake so kashe kamar yadda kiristoci da yahuda aka kullo da me interface musulmi ya dukkan addinin ɗaya ne wannan ya biyo ta can hanyar ne wannan ya biyo ta can hanya wannan ya biyo ta can hanya duka duna za a zo ko da wanda ya shigo ta riga cikin da wanda ya shigo ta hanyar mando da wanda ya shigo ta hanyar kaciya da wanda ya shigo da telebishon gare nan abuja rubu zai ina za a zo sai duk gidan allah za a ji halin manzo Allah ce anna hada Allah ce wa anna hada sirati hanya ɗaya ce ta gaskiya hanya ɗaya ce ta gaskiya wai yanzu shine ma'anar interface abin da duk kirista baya so ko ya zo a ƙur'ani don Allah ka faɗa saboda a samu me for peace to reign eh irin wadatar ba an yahudu nan da tsara ba yahudi da ba za su taɓa yadda da kai ba a bata sun ta bi su dola wata kuruna na kafa a shaddan nasi a dawata mutane da suka fi nuna tsananin kiyayya da musulmi a yahudu da dina da sharaku da kafa. wanda ta gidan da ta kama hun da ta wanda suka fi saukin menene da ba su ne kiristoci ya ayyu alladina la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ya kodan da kuka da ku rike kristoci da yahudawa masoyan ku babu awliya uba kansu a haƙiƙi a antum qada'i tuhibbunahum ku musulmi kuna son su kuna biye musu amma Allah ce wala yuhibbuna kun ni Allah da ya da halicci zuwa ku ba ku son ku kana ku dan kuka a tarurruka na siyasa ko na wani abu na karshen kalu na ya su nuna masa wayanku ne wa'iza wa'iza nau idan suka koma su su zo alaikumul alamin min alkayat da suna ya arzika ne da ya zauna kamar umbarka cikinsa ka wannan a cikin babu kauce da shi da na gama da shi a da cikin bayyana na da ya sa wani da ya fita da kullihi dalilin da ba ku ke imani da alkur'ani ga ɗayansa da sunan manzo Allah shi ne dalilin da ba da ta kad bayyana na lakumul ayati in kuntum ta'qilun in kuma su hankali ne da hankali Allah ya gaya muku da shi yanzu akwai wanda zai ga maka gaskiya kai shakkan ta kuma da Allah min Allah kilan sai irin waɗanda sai aka tattaro su ayoyin sai in kun ji abinda sai a danka musu ne ga abin da yake ta difference irin waɗanda ayoyin su suke ta ne kiyayya su suke rarraba kai da Allah musulmi a riƙa sassauta mu kuma ka mana abin da suke domin babu sai su kuma a zo a kawo ko ne ideology ce annabi ibrahim shine uban annabawa ba ya haifi annabi isra'il annabi ibrahim a tsakar annabi ibrahim a annabi isra'il tangara aka tangara aka tangara aka haifuwa annabi muhammadu shi jika annabi isma'il sai isra'il wa ya haife ishaq ibrahim wa ya haifi aqub to aka samu annabi isa ta ɓangaren ishaq aka samu annabi isa ta ɓangaren ishaq shi ta mafiya yawancin manzannin allah cikin yahudawa ne iz ala fikum muluka na annabawa a cikin sai suka ce to idan ka ɗauki annabi musa nan dan annabi isaac in ka duka kakan shi annabi ibrahim ne shi ka dauki annabi isa ta nan ka hau ka hau ka hau annabi isaac ne kakan shi annabi ibrahim ya haife shi in ka haifi annabi muhammad da sallallahu alaihi wasallam abdukaza abdukaza abdukaza isma'il annabi ibrahim ne to addinan duk ɗaya ne shine ibrahimic menene da suke faɗa da ce ƙarya suke mata na ibrahimu yahudiyan wala nasaraniyan walakin kana hanifan musliman karya ne annabi Ibrahim baya kan aƙidanku. ku domin ku Yahudawa kuna shi ku ci Uzairu dan Allah ne ku Kiristoci annabi Ibrahim ba ba a aqidan ku ba ku aqidan ku na Isa dan Allah ne da only mutanen da suke cikin annabi Ibrahim suke shi shine musulmai وكان إبراهيم يهوديا ولا نصرات كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ففي أكام متعنى ايديولوجي sai a ci duk sai a riƙa kura suna zuwa ana ɗan abun ana workshop nan in malami ya dulmuya a yi saka workshop ɗin yanzu kuma america za a riƙa kura su ana ba su ticket sai a dawo da dala ba su ticket al'adu duk nan da za a yi a nan muna halarta muna halarta muna zama ana raddi da tarbaki wani wani gayyata ba a gayyatar ya da yana zari ido wanda aka ga sun gulmo ya haka su abun ya faɗi a ƙarƙashin waje wallahi ita ta ce yin waɗansu a nan manyan haifiji ba su abin da an ci abincin christmas ya ne a cikin ne abin da aka ce ba halal ba ne kar maka za wanda ya zage mu ka maka zai ce kai kai ne ka sani game da manzo Allah yana kokari ya ce ga sunan da alu suna ne masu karfi da ya ya ya ya sa yanzu su ne a cikin ina kullum mutum ya yi roƙi Allah kyakkyawan ƙarshen nan da muke roƙa Allah mu ci gaba da roƙon shi Allah kuma mu gama da duniya lafiyan nan da shi ne addu'a mu na dindindin duk ba aka aka faro ba wani a cikin su ya fi kowa tsanani akan akan sunna ga sunna yau ga waɗansu nama sun ce alhaji ma ƙarya ne da ƙato ne ƙan ƙan ƙato da babu wanda ya kai su wa'azantuwa ɗan yara mun su da su a wa'azin sunna da a yau ga yau da goban ya mai da mutane kansu suna nan wani cikin babu hadisai kan babu wani hadisi in ka ja da ta wani kato ne ya faɗa kuma ja da su suka ke wa'azin har waɗansu suka shiryu kuna ma wasu cikina ko kuma ta ƙona su Allah ubangiji rufa mana sai kuma mu tsaya a nan mun ji dai lokacin da bidiyo suka fita ra'ayoyi da saɓani wannan ya karkata zuwa ga wannan bidi'an da sun zuciya wannan ya karkata da sun zuciya ba za a rajin da tsawo na karshe shi ne bidi'an Ko sufaye ya bayyana bidi'an jina'i idan kuburi ko muka juya wa duk mu kara su ɗaya ne yawa sufanci daga a kasashe ya zo hmm? da bid'an gini a kan burbura بعد القرون المفضلة wannan hatta 300 years ne bid'an sufiya ya fito a haka haka nan kuma ma ta akhara alwaqt da bid'a lokacin zamani idan yi tsawo da era na manzo da menene haka da sabu na kullowa in zamani ya yi tsawo wanda su zo da baya sai su domin duk lokacin da aka ne na din daga wani duhu ne zai kuma a rike haka haka ranar tashin kiyama nawa a in suna nau'antuwa suna nau'antuwa suna nau'antuwa suna nau'antuwa za a kai bidiyan bidiyan shekara ɗari da suka wuce ya ga yadda ake zikire ko in yanzu shi ba ta yaci mu ba da wannan ba haka za su bai abin ya tsare mu ya tsare mana ya tsare mana a kidan mu harkin manzo da suna alaihi wani abin da zai raba mu da shi Allah raba mu da shi na kare mu mu mutu muna musulmi ahlus suna A tashi muna musulmi ahlus suna mu tsaya a gaban Allah muna musulmi ahlus suna mu tsaya a ƙarƙashin da Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan abin da ya sauka a yau kenan subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh